يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقالوا بنصر ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأدارنا من النار يعلم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياو الأمين لا يعقوب لي جوات الظل قعدتي وكان نقوم سنة لا يعلم سنة من الهجي na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in daidai hijirar kiran sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daidai da hudu ga watan bakwai dubu biyu da goma sha tara idan tarihin ya tabbata mun zo don ji gaba da karatun mu na tambihul mutawali ala bara'i ibrahim da musulman bali wanda ake karanta da shi tsakanin magarba da ita, a wannan masallaci kowace ranar alhamis muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba ya mana jagora ya muna mana gaskiya gaskiya ke ba mu yi dinka da aiki da yake na kasanta tare da ma'abutanta da kuma nuna mana aka san haka ya ba mu kwan kauce masa da falalar da jin ɗansa da jin subhanahu wa ta'ala wannan zama yau shine zama na ashirin daidai daga fara karatun wannan littafi a shafi na talatin da tara na littafi in za a iya tunawa muna tattauna masa'il wato maganganun da kan yi yawo a fatan baki tun daga bakin awam ga magarin mutane wani lokaci har a samu a cikin bakin malamai da ake jingina zuwa ga aljanu Ah, wanda ba ta kai suke da dalilai a shari'a ba amma galibi zukata na in da irin waɗannan ah, maganganu da bayanai da al'amura da hukunce-hukunce ah, mun ji kamar wato maganganu irin guda hudu da farko da aka cewa an ji a aljani an yi hujja da haka wajen gano inda mu ba da da mutu da abubakar suke sallallahu ta'ala an magana ta biyu cewa aljanu iska ne ko aljanu wato jiki ne mai laushi da makamantan da irin wa'annan maganganu wanda duka mun ji yadda magana ta ƙare dai duka wato ijtihadi ne na waɗansu malamai ba Allah ne ya faɗa ko manzonsa ba ko kuma wani jima'i na al'umma sannan mun ji ƙauyar yiwuwar hayayyafa tsakanin ɓangarorin aljanu da na mutane cewa ta yi wa a samu 'ya'ya a cikin mutane amma kuma iyayensu aljanu ko a samu 'ya'ya a cikin aljanu iyayensu wato mutane ne da yawa itikadi da zance irin na kan titi da sun gaggata wannan har aka samu daga bakin waɗansu maluma amma mun dai kololuwar magana ita ba ta da dalili ga Allah ko daga manzonsa muka shigo matsalar yiwuwar ya tsakanin jinsin guda biyu ita ma dai mun ji wato ana kan tattauna wannan mun fara ba mu gama ba amma daga inda muka tsaya mun ji akwai masu da wannan sai zai iya yiwa ba wata matsala zai yi wa mutum ya auri aljana zai yi wa aljini a wuri mutum ya akwai kuma malaman suka ce a'a su kan suna neman dalili daga Allah ko daga manzon Allah su alaihi ko kuma wani misali karara da da ba a sake ba tabbas a tantance a ce eh ne na gari kaza dan wani da aka sani da suna kaza an tabbatar da mahaifiyarsa aljana ce ko eh, wani abu makamancin haka ko a ce aljanni kaza wanda kila aka yi magana da shi a lokaci kaza ko lokacin wani annabi kaza wannan aljannin mai suna kaza an tabbatar da iyayensa mutane ne yan gari kaza a samu wato tabbacin hakikanin misali irin wannan malamai suka ce in ba a samu ba to a sa abin a mala muna son wannan ƙabiyar makarantar lokacin da ke ciki inda za mu tashi yanzu in sha Allah shi ne inda na ce ƙulku sai na ce wannan yanzu fahimta ta ce bayanin na ne ban yi lumbu ba na karamin ce ga shi kuntu nan ne na ce me nake cewa a ce wa qabla an u'alliqa min matsala hatayn yi kafin in ce komai kafin in tofa albarkacin baki na akan wa'annan matsaloli guda biyu wa'annan mas'aloli at-tanaqul wa tanaquf yiwuwar hayayyafa tsakanin mutane da aljanu ko yin aure tsakanin mutane da aljanu kafin in ce komai shine بين jinsainin الجنسين ya sun gina kafin ce komai kan san wa'annan matsalolin guda biyu zai yi kyau a gare mu an na tazakara na tazakara akwai alif tsakanin zali an gane ko da kaf yana yi wa na tabaskaran ma ya ba da ma'anar da ake nema amma wata gila afsa shi ne a sa wannan alifin an na tazakara kaunar da ta'ala al'azim ya kamata mu koma mu nazarci faɗin allah subhanahu wa ta'ala tukuna kafin mu ce ga ɓangaren malamin da muke malamawa ayar da ta zo mun a na ga kamata mu tuno mu junan mu da ita take fadin Allah ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ka'ida ce wanda Allah ta'ala ya ajiye ga dukkan masu imani a lokacin da suka sha bambam wajen fahimtar wasu matsala komai kankantar da in ma karamar ce matsala ta addini kowace iri ce in an samu A da a a cikin al'umma muminai Allah da ya sa ya ce faru duhu ila Allah wa rasul wannan saɓanin kuma da shi wurin Allah ya faɗi maku halli ku mai da shi wajen manzan Allah ya faɗi muku hali ya warware muku matsalar kenan duk sanda aka samu sabani wane yana fahimtar kaza wane yana fahimtar kaza kuma a duba alƙalƙalin muke tattauna ba ba ta mu bace mu a wannan karni ta malamai ke a karnoni da suka gabata masu zurfi a cikin addinin musulmi wayan suna fahimtar a wani sabon abu aljani zai iya haihuwa mutum mutum zai iya haihuwa aljani suna ganin ba wani abin da zai shiga duhu kawai aljani zai iya auren mace mutum ya mutum zai iya auren aljana mace da makamanta haka akwai malaman suka tafi akan haka wasu masu ce aka wurin zai yi ba mun ji har ra'ayin maliku duka mun karanta a haɗuwar mutum da Ayin da ya ce shi ba zai ce eh ko a ce a'a ba amma dai ga abin da yake jin tsoro kada wata ran kawai a waye gari wata budurwa a ganta da ciki ko wata mata a ganta da ciki ko ba ta da miji a ce ina kika samu wannan ciki na ce mijinta ne na aljanu kaga ba komai a daure mu barna gini wannan lokacin da imam malik yana da wajihin a kalle shi da idan rama ko bai tabbas ko don sabbin zari'a a kalli wannan matsalar domin abin da ya bari da zai iya yiwa musamman yanzu zamanin da ya ƙara lalacewa ya ƙara taɓarɓarewa hanyoyin mata da tsara da lalata da zinace-zinace sun yawaita kuma ana ta ƙara yara yarinya ƙila ƙasa da shekara goma ta riga duk ta san mu'amalar ɗanan gidan wajen kalle-kalle wajen leƙe-leƙe, wajen tattauna a firar raki da ake yada a wannan zamanin nan in ka da wannan gabar to lalle wannan su ta fakewa su ta zuna su ko an ganta su ba su abin kunya ba ai ba ku sani ba ne su ba ba ai aljanni ke aure na da daddare mun su kwanta ba su ke zuwa duniya ya za su su kare ta ya za su su gaskata amma dai kuma komai ga ciki su kuma sun san ba su da ita ba su da kansu to na ka dole a shi na farkon a yi zari'a a kan wannan matsala ta mangofar zuri'a yana cikin mafadar kushiri al islam a mazhabin imam jigo ne da cikin jigajigan yadda ake fitar da hukuncin hukunce a mazhabin malikiya to da haka shi ne nake cewa tun daga halli da allah ya ba mu ko magana ta ɗauke da wasa yake in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matukar kun zan kuna yin imani da Allah in imani da ranar ƙarshe to duk wani sabani a tsakanin mu ga wuƙariyan kansa idan aka ce ƙalar Allah to kuma yana wasu ga ƙalar Rasul da ana neman gaskiya ba sauran biya ku sai ke saranda kawai zalai khairu wannan shine alkhairi wa san awilan mutum da mafi kyawun fassara a janye saɓani ta hanyar riko da karin za mu ƙarin illa ya ibnu kasir da ya ya ambaci magana ta mujahid sai da cikin salaf fitattu a bangaren tafsiri da fitar kusan addinin musulunci ba mujahid ta kai ba ba mutum ɗaya ba da cikin salaf sun ce ma'anar ilaha illallah shine ai ila kitabillahi wa sunnati rasulih shine farduhu ila Allah ma'ana ila Allah ila kitabillahi war rasul ila sunnati rasulillah musamman mun da mun zama mutaakhirun mutaakhirun mutaakhirun mun ba na kai ba ya tare da mu ya koma ga Allah karu aru aru sama da dubu da da suka wuce da ɗari ɗaruruwa da suka wuce kowa haka ba to ina mai da alamar zuwa ga Allah mu bude alqur'ani idan an samu wata aya ta ce kaza in aje ra'ayi na ka ajina ka kowa a jira shi a tsaya ga abin da Allah idan ba a samu ba abin da sunnar manzo Allah ta ban haji ila Allah ayan wasi ke wayar sunnar al-arba'un an-nawawiyya har zuwa sahih al-bukhari ta ban hadisi da wasu suna nan idan an samu ƙarar annabi ya ce kaza to ne kifi ya ta ni ba zan maka goyi ba ka rike annabi na rike annabi ba bi kamar zai gurin annabi ba ka bi ni ba amma da ka rike ka akwai matsala don ta yi ni ban yarda da shehinka ba ni ma da zan rike nawa shehin ko ma malam ko nawa mazhabin in ce a kada a raya sai eh, mazhabin kaza ta aiwa sai kuma nan mazhabin ba shi ne yake da rinjaye ba a wurinsa kaga rikici mai kare amma idan aka aje ara na ma aka aje mazani dan an samu aya ta ce na uwa ne ya ce kaza suke nan suke yanzu yan uwan mu da Allah ya faɗa ta tabbata mun ga wannan da faɗa a lokacin da muka rike littafin Allah da sunan manzala ba wani wanda zai mu wani gori ba wani wanda zai ce ko ne kai mu ne yan gida kayan mu ne kayan ka ne duka na na'am sannan wa hada amrun min Allah ka kumanta wannan umarni ne daga Allah jirin ka sirri bi anna kullu shay'in tanaza'a an-nas bi cewa Allah ya umarni dukkan wani abin da mutane suka yi yayaya a cikin suka ta bamban min usulul dini wa furu'i na daga tushen addini da reshen addini tun daga abin da ya shafi aqida da itikadiyat imaniyat abubuwan da ake zuciya ta ginu a kai ta yadda da su gabbai su aikata har zuwa sauran masa'il na furowa to gaba ɗaya an tana tanazu'u fi zalika ila kitabi sunna wannan gaddamar a tattara ta tokan a miƙa ma Allah kayansa ya ce mana ga yadda za a a miƙa wa manzon Allah kayansa da Allah ya nasa shi a matsayin wakilin a ban ƙasa don bayanin shari'ar Allah idan yake haka shi ke wata ayata ce wa masalafin jini ne da yin kuma hukumu ilallah kar ku manta magana ne da yanzu muke fassara shi ɗin ne da ya zama fassara waccan ayata gurbin sa kuma ya ƙara kare tafsirinsa bisa dogaro da wata ayar kuma har wa a cikin surat shura cewa wa maktalaftum fihi duk abin da kuka yi sabani a cikin sa idan ka ce tanazo fa in tanaza'at tanaza gaddama ta kai an fara jallari to mai da ita wurin Allah ikhtilaf ko ta yi wa kawai an bambancin ra'ayi ne haka misali kila bai tsanani ba to duka dai da wancan mai tsanani da wannan duka in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir farudduhu ila Allah kuma yake da Allah kuma yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa hukmuhu ila Allah wa kuntum bayna kenan idan Allah ya faɗa sai ya fashi a tashi idan manzo Allah ya faɗa sai ya fashi a tashi ba sauran kuma wani ra'ayin da za a samu shine ke fama haka mutum kitabu wa sunnati wa shahida lahu bi sihhati وجهد له بالصحة فهو الحق dukkanin abin da alkur'ani da suna suka hukunta suka goya ma wannan abin baya cewa shi ne ingantacce dole shi ne gaskiya kaga wani wace ba mu haƙƙo ba su ce fahuwal haƙƙo shi ne kaɗai gaskiya yana da kyau mu daga wannan kafin mu hukunci kan saɓanin malamancin da muka karanta kan batun hayayyafa tsakanin aljanu da mutane ko auratayya tsakanin aljanu da mutane wa ma za ba da haka kullum balar duk magana da ta fi shaharar ai idan ka tsallaka gaskiya ba inda za ka ta sai bata baya da gaskiya to sai bata da saurin ka ya sa ka wuce gaskiya to kau ka shi gaskiyar bata in kana da rabo sai ka yi riba ka dawo da gaske mun can gaba wanda ka sani ta idan ita ɗaya ce matuƙar hanzarin ta ya kawo ce ta to maza maza ka yi kawai newton immediately about on yau dan da baba mu ita ɗaya ce tal alhaƙula ya ta'addad wannan magana ce da ake jingina zuwa ga imam malik imam da hijira rahmatullah ta'ala alai cewa gaskiya ta yake ba a girga ta a ce gaskiya ta ɗaya gaskiya ta biyu gaskiya a guda da yake ita kenan ولهذا قال تعالى والنبي سأل تعالى أو تعالى يقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا خير أصل تأويلا حد يزوى قدام Maganar alhaji bin musafir a tafsirin mai suna tafsir qur'an azim juzi na dai jabi ɗari shida da tamanin da biyu sai ce fa min huna to daga wannan tun da mun ji waccan ayar ga kan da garkin da tsaye mana ga kariya da ta mu in dai da imani to yanzu zan zauna kan magana فمن هنا أصرح بأن الصواب a nan ba wani kyari zan fito ƙarara shine usarra zan yi tasiriki zan bayyana matsayina ko fahimta ta matsayi shine bi magana wadda ke daidai ra'ayi wanda yake daidai shine qaulul mani'ina لوقوع التناقض والتناقض بين الجنسين الانس والجنس zancen malaman da suka tafi a kan cewa ba ta sakuwa a samu hayayyafa tsakanin abin da mutane ko auratayya tsakanin malaman da ke da wannan matsayin muke ganin cewar su ne suke daidai ina da biyu limatin ayatayen kalimatai idan mun koma daga nasoshin da muka koro aka fara wannan magana mun faɗi waɗansu ayoyi guda biyu mun faɗi waɗansu ayoyi guda biyu kuma dama dokar ita ce farzuhu ila Allah war ce a cikin wannan qadiya da ake tattaunawa akwai zancen Allah dan da zamu rike shi mun huta وما في معناه وبايل وإن آل آية النفسي من أكم وإن مسألة فقوكم آيوه كل ما سوء معنى إذن سوى إن آل آية الجراج نسيو أن امتناع ذلك بين الجنسين المختلفين هو الواقع الملموس نعم أنا أعرف بل ليس لكن يور يبقى da rashin yiwuwar auratayya tsakanin yan jinsoci guda biyu da suka sha bambam kamar wani jinsu da muke tattauna a kai kan jinsu na mutane a ce huwalwa shi ne abin da yake da kowa in zai da ya faɗa abin da iya ilimin sa ya sani kuma zuci kana su da shi zai ce shi ne bai da wani misali da ya bai taɓa ganin abin ya faru har yanzu yawon da yake bai taɓa saduwa da wani ɗan aljani haka ɗan wajen aljani ban sani ba ko cikin ku akwai wannan nake da aboki dan wajen aljanu eh wata girlfriend haka nasa ko ko wani ɗinka tutulin ɗinka abokin karatu ko wani abokin aiki wanda ka tabbatar da iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayensa aljani ne ni dai ban da shi ni na kusan da yawo ne nan da haganin nan ni yawo dai gwargwadon hali da shi na jini da shi aka fara sani ƙasar nan inda ban sa ƙafa a cikinta ba kaɗan ne mu duk ƙasashen da ke makotaka da munan jikinmu ba wadda ban shiga ba ba kudda ban taka ba benin nijar chad kamaru ba suna suke hada da ba ba wanda ƙasar allaba da taka ba duk allaba da wallahi duk halin zuwa Allah nuna min na wani wanda wannan ne ne yake to idan mun yi tarayya da ku kuma har yanzu cikin ku ba mai aboki nan wajen aljana ko jikin aljani in mun yi tarayya da ku to ya wani zai zo da daɗin baki ko da kowace irin sufa ya ce maka yana iya yiwa kai kuma sai ka yarda ina dalili ga abin dalili ba da misali ka ba da misali shi ne ilimi ko a ilimin boko a makarantun boko malami zo yana lacca ya ba da bayanai ya ba da kan kawo misalai for example for example for example sai ya kawo kaɗan dan ya kare kai saka barin alama ta kuni ka kawo da a kan abin da kake faɗa musamman matsalar da suna barana ne da matsala ce ta gaibu sai wa al'amuran gaibu ka zo kawai ka share abin nan bunu ka zauna ka nade da dogon tarbi sau kai ta zubo tawa a gaibu ka za ta mana abin da suke koyi نتي وأما الآيتان الكريمتان بل أتنا ولا آية قوس من شدي ولا دروس النساء وأن المي ما كان لدى أمرين حجة أكاد توسم على أبات اللواء آية تبقوا السنصر النهل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات wallahu ja'ala lakum kum din nan zuwa yi mutane ko ba mutane ba Allah shi ne ya sanya muku ku mutane ya sanya muku mai azwajan kafin ya ce azwajan sai ya ce ne min anfusikum Allah ne ya halitta muku matan da za ku aura min anfusikum daga jinsin sannan ya ce waje alalakun min azuwaje alalakun min azwajikum banina Ya'ya kuma da ya ba ku daga waɗannan matan naku da ya ba ku ya ba ku yaya wa haɓatar da mataimaka kuka ce da jikoki malamai sun yi wannan fassara haɓada duk wani wanda zai rayu da kai yana baka tallafi a rayuwarka tallafi na rayuwa ba kuɗi ko wani abu yana maka hidima kadiminka yana ɗaukar ma'ana hafada sanin jika wanda zai zo ya take ka yana jan gemu yana cewa gemun ka ya ka maka labudu da ana fassara su da hafada sai ya ce min jiki nan ma aka sake yin hakuru wa lakum min azwajikum banina yanzu ka zahirin wannan a ta ina kuma za ka iya samo ɗa ba ta matar ka ta aure ba kuma ta ina za ka iya samo mata ta aure ba a jinsin ba domin wannan aya ta hana yiwuwar haka wallahu ja'ala lakum min azwajikum eh min anfusikum afwan wallahu ja'ala lakum min anfusikum zanati azwaja Allah ne ya sanya muku an faɗi Allah ya sanya muku na kafin a faɗi abin da ya sanya muku wai da yake ga wurin da abin ya fito Allah ne ya sanya muku daga fa aka fitar da wannan abin da yanzu za ba ku labarin shi abin da aka ba ku shi ne azwajan sannan kuma zo sake muku wata kyautar ita kuma ce daga azawajan din ne kuma yake baku banina na hafada wannan tabbas a ilimin balaga ya ce ce mahassun da iktisam an keɓe an iyakanta matar da za ka aura ta zama mutumiya a matsayin na mutum kuma an keɓe waɗanda za a iya ce masu ƴaƴanta su ne wanda mutumiyar ɗan ka ta haifa Allah ya samu da sannan ya aya ta biyu ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كما تفاكر من أنفسكم فلا تفعلوا na'am wadalik abin da ya sa na gina wannan fahimtar ma fi ma saboda abin da ke cikin wannan aro guda biyu min asri azwajil adamiyyin min jinsihim saboda Allah ya taƙaita matan mutane ya iyakanta matan mutane su fito a cikin jinsin su mutane ba an jinsi yanzu ma ka ce zai yi wa auren aiki da dama cikin dabbobin da suke wasu da su su kana ganin ta san al'adun ta san halayyar sun fi sauki ka nemi auren ko fiye da aljanu in za ka je ga wata aurata kana so ka nemi aure ta ka da sai ida da wannan ta so ka aure aure ko kuma wata kyalla haka ko nan nan na in nan ka nema wannan ko ba da nan ta ba da da ta amma a koye ce za aure ko ka sada واختصاصهم من نوعهم لكي واختصاصهن عفوا واختصاصهن da kuma iyakan da keɓen su zuwa su matan min nau'ihim daga nau'in mutane maza wa naslihim da tsatsan maza adamu alaihi salam aka yi da za a zo a yi matarsa shi jikin shi ma aka yi ba don a tabbatar da haɗuwar jinsi tun daga nan asali kun ga shi ƙasa aka ɗebo ta nahiyoyi daban-daban aka tara akwa ba aka bata ta bushe ta zama kamar kaso kalbaka da sannan aka halitta shi wani ya sa a lokacin ba a sake ɗebo wannan ƙasar a sake tara dama adam matar ba ko zai iya ka amma dan a alakanta jinsin a bacci guda ɗaya ne ilo sai zama jikin adamu jikin haƙarƙarinsa na sama aka ɗibi sinadarin da aka halitta hawa da shi kamar da na ke don a tabbatar da wannan haɗuwa ce ta har abada shi sa duk lokacin da balaga ta zo maɗanan sai ya shi auren duk lokacin da balaga ta zo mata mace zai ta yi ɗa namiji saboda wannan alaƙa ta asali ko ka koya mashi yadda zai sadu juna ko ka kan ma ka koya mashi in hamiyyan Allah zai sanar da fiye da zai hannu da asali ne abu ɗaya ne amma duk wata wata halittar da kake tunanin kan ya buƙatar ka da ita sai ka ji nufura a ranka sai kuma ka zama zargi ga mutane in abin ya bayyana yanzu kuma jinsin kama in ka zama wata yan zauce kiya haka bugun shahu na hauka ne haka ne aka same ka ne da gashi ko jinsin ka ne tare cewa haukan da suke yi ba zai hana in ka take ta inda rabo ka ganta da ciki ba ba zai hana ba amma ba a maka kallon za a ga wallanka ba a ga me yake ka wani, kamar kafar jinsin ka da ya kamata a yi yanka gudun ne su ta ba shi an yi tunani Allah an lita mana mata da domin mu ne me ya kuma ala ayi halin waɗansu matsalolin hankali da basira ma za su nuna maka abin zai yi wahala Sani ce bi taqdimin ma'amuli ma'amuli ne ba ma'aluri ba ma'amuli lambin ya koma mimin mimin ya koma lam ma'amuli an gabatar da mahadi ala amilihi kan abin da ya samar da wannan mahadin mana an gabatar da mahadi kafin mafi'ulin yanzu aka ce wallahu ja'ala lakum sai aka fara ta min anfusikum sannan aka ce azwaj azwaj mafa'ulin bihi ne na ja'ala an gane ne shi ne mafa'uli na farko amma aka jinkirin da shi min anfusikum mafa'uli na biyu an kama shi na farko da kalima haƙo ta akhir akai shine na ƙara fassara na ƙara fito da ja'ala lakum min anfusikum azwajan can kuma aka ce salaka lakum nan ma aka ce min anfusikum sannan azwajan ثم لبيان كونهما من جنس واحد sa'annan kuma sai bayanin kasancewar mata da miji dukkan sun mutu a jinsi guda sai ce littaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Idan hankalin ku ya kwanta da su matan mutum ce ita kai ma mutum ne tabbas alaka za ta samu fahimci juna za ta samu shi sa ko a jinsi ɗin da wahala kaga an ƙulla aure idan yare ya bambanta wannan bai jin yaren wannan wannan yare kawai idan ya bambanta aure yana da wato ba zai kam ba zai cika sa ba zai kai su sosai ba saboda don ka zo sallama za ka yi sa'a da wani abin da al'amur za ka kaya kai yau ka kai ita kuma mutum ya ce kuma ba ka jin ko ƙoro kai kuma ba ka jin koye Eh, dala an ka shiga ɗakin amaryar nan da matsala ko ba ta yanzu za ku za ku yi ku magana kura ne akwai cikakkiyar sukuni sukuni lissa sukuni ya akwai mawadda cikakkiya akwai rahama cikakkiya a samu ko da a asali akwai bambancin yare amma yanzu kuna da na communication tsakanin wannan shi ne zai inganta wannan zamantakewar to bale kuma ke jinsi ne ka kan ya bambanta kai mutum ne idan ya ce kai mutum ne idan akuya ce kai mutum ne idan kaza kuma wani abin da ya kamata shi ɗabi'a wato mutum kullum an gine shi a kan tsoro yake ji na aljini a ɗabi'an dai ba kai yi zurfi ba ba ka kallon da abin kirki ne kai haka ɗabi'a take gudanuwa ko ba haka ba ba dan da qur'ani zo ta mana kashe di kan mu ji tsoron ba kan mu ji tsoron amma a ɗabi'ance a ɗabi'a yau da kullum kawai haka zuciya ta gino akan tana jin tsoron wayannan bayan Allah ba ta yarda da su ba hanyar jirgi daban ta motar wani dai abu wasu mace haka zai kuma a zo a ce matarsa sannan wa madaha sahaba hada al-fahm akwai nau'i na yabo ga masu wannan fahimtar wanda suka tafi akan zahirin wannan ayoyin saboda Allah ya ce inna fi zalika al-ayatin li qaumin a ce suna tafakkur suna da tunani ba bigi ba jiro bane da su ba ƴan ɗaukar kayan amarya bane ba ƴan abiyari ma a ne a huskar ilimi ba su ko a huskar rayuwa a ya tafakkaru fakanu wala mizalu ya dan wa idan fi aqwalihim wa bayana ta ghairi sai zama magana su ta zama ga badau ra'ayin ya zama daya a cikin bayanan su da su a kan waɗanda ba su ba domin waɗanda ba su ba ga wa'anda muka karanta a nan baya ai ra'ayin ne mujarradin ta kaɗai muka ji ba wanda ya samu wata aya da zai rafa tunanin shi a kai da Allah kuma karanta wanda ya yi tsara ra'ayin zai iya ɗauran addana ya ce zama da Allah ya ce kara akwai wanda ya rafa shi ba mu ji ba وفي الآية الأولى يقول ابن العربي المالكي نفسه إذا أنا مجمع إلمي a duniyar ilimi tabbas dole sunan ibn al'amar ne al-maliki din nan ya fito musamman ga masu bin mazhabin imam malik to a cikin almajiran imam malik wanda suka yi fiske shi yana da sahun farko farko farko farko har gyaran wa'ansu ra'ayoyin imam malik ya kan yi ina imam malam yake kaza amma dai bisa kaza da kaza da kaza da dai malam kaza yi ko kaza shi ne ko wannan matsalar da aka gama ta take wuri kwanan nan akan ta kan tsabiyar su da wa ai da aka kawo shi ya kawo magana imam malik ya yi mu wannan sharhi ba kuma wannan sharhi kaɗai ya mata ba ba sharhi ɗaya ya mu mamu ba ya yi a tambi an gane ko shine mafi shahara da shirin da ya mamuwa wannan kuma alistizkar shi ma mujallada ne fatin alistizkar da ya kawo wacce magana ta imam na malik ya ce dole ne mun yarda cewa imam malik wannan hadisin bai kai da shi don a da suka san imam malik ba yadda na yarda hadisin matsala hadisin ya inganta a wajensa sannan zai ce kuma wai abin da wannan hadisi ke dauke da shi makaruri ne a wurin kike da zuwa suna ka udurin suka ba maliki bai ga wannan hadisin ba kuma ya ce bai ga malaman madina da ya tafi su suna yin wannan abin da suke jawal ba aibu ba ne ba maliki ya kare kan shi to ni dai ban ga malaman mu na yi haka na ji ma suna tattauna ma suna ganin ba su san wannan wannan wannan aikin ba ko wannan abin ba suna ma ganin suna ma tsoron kare zama bid'a wannan babu ba idan ba su gani ba su tsoron zama bid'a amma da ya nuna sun san akwai masu yin azumin ke amma musamman dogarar su ala halin da ya yi bayanai gamsassu adalcin bayani shine wanda ya ɗauko waccan magana ta imam malik kamata ya haɗo da wannan sharri da alikin da almajirin imam malik na tafi gaba gaba ya ya goyi bayan suke kyanwa domin shi ne sunna tabbatacciya to ibn al-arabi din nan ya ce ya ani min jinsihim matan mutane daga cikin dukkan mutane za su ya tsara kamar su ne ya kake ya ani yace Allah fa yana nufin minal adamiyyi matan yan adam su fito daga cikin yan adam sai ce raddan halal arab Allah yana mai da martani ne akan larabawa غرغاجي غرغاجي العربية التي كانت تعتقد أنها تزوج الجنة عند سونا ربا غرغاجي سونا هي كانت تزعم كانت تعتقد سنا أوكا أمن سنا قتلي أزوج تزوج الجنة سنا أولا الجنة وتبابئها في الفنسية حول الجنة yake larabawa a gargajiya suna da wannan tunanin suna da wannan itikadi sai yake wannan ayoyin raddi suke ma wannan ra'ayin na larabawa hmm? an ji ko ibn al-arabi al-malikin idan kana son ka samu wannan maganar dan ka san ba kirkirar ta aka yi aka sa a wannan littafin ba ka duba a samun qur'an sunan littafin da ne mashahuri a samun qur'an da hudu ne to a juz'i na uku shafi ɗari ɗaya da arba'in daidai za ka samu wannan magana idan naka juz'in ya sha bambam a shafi ka nemi ita ayar inda ya fassara aya insha Allah za mu ga wannan magana wa qala al-hafiz ibn kathir sai babban mafassarin alqur'ani wanda yana cikin masu at-tafsir bil ma'thur tafsiri mai daraja ta biyu a cikin darajoji da mukamai na tafsirin alqur'ani yake cewa ya zukuru ta'ala ni'amahu ala abidi ana Allah farko zai yana ambata ni'imomin da shi yayi mabayinsa bi an ja'ala lahum min anfusihim azwajan min jinsihim wa shaklihim ni'imar anan yake saboda Allah ya halitta masu mutane matansu da za su aura min jinsihim daga jinsinsu wa shakalihim da halitta irin za su tsira irin za sai ce walau ja'ala al-abwaja min nau'in akhar idan da Allah ya halitta wa mutane matan da za su aura daga wani jinsi daban ba nasu ba ma a tsala a tilahun yake da wani a samu dukkan kowa ba ya zo nan karatun dan Allah hankalinka bai jin yana yarda da wannan ba a ce matarka ba a jinsinka ba don Allah akwai za a samu fahimtar juna za a samu ikila wa tun da ba za a samu soyayya ba in ji ibnu kafir mawadda ne nan ba mawaiya mawadda a cire wannan ainihin tsirri wa rahma yake da ba za a samu rahma ba za a samu itila shakuwa ba ba za a samu mawadda soyayyar ba ba za a samu rahama tausayi ba saboda jinsi ne ya bambanta sai ce walakin sai dai min rahamatihi saboda rahama da tausayi irin na ubangiji khalaqa min bani adama zukuran wa ina inasa sai ya halitta maza da mata a cikin 'ya'yan adam aka yi maza aka kuma yi mata sannan waje alal inafa da lirzukur ya sanya waɗannan matan su ne mazan su ne matan auren waɗannan mazan to na za ka tsallake wannan ka kuma wani jinsin wanda ba na kan ta yi aure kun ji bakarar da kuka ko don da yawa na tunanin su yadda labarin wannan littafin ya kai musu kawai wani mutum ne ya tsubbace ya zo da tunanin da kawai na kwakwalwar jiki ba ma ma wa ma ya san ma su to ga shi dai duk inda za a bana sai an faɗi ga littafin da aka ciwo dan ka je ka ji ka daga gaske ne ko ko kare a ga babban mabasari an gane ko al'imamu yanzu kime de adım veriyor ben bu eyyuhu afallahu aleyh لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نقصا يدل على جواز جميع آيات من هذا بنتم وتقول حنون أبعث أسكي بسافر الله kwace sunnar manzon Allah ban san wani nasi ba ko kwaya ɗaya da yake yin nuni akan halaccin auren aljanna ita ne ban san a ƙur'ani ban san nasi ko ɗaya ba yake a hadisin nan ban san nasi ko ɗaya ba da yake nuna cewa auren aljanna na iya yiwuwa aure tsakanin mutum da aljanna yana iya yiwuwa yake ni ban san nasi ba ko ɗaya sai ce ba qawluhu biha min ahli karima don haka maganar Allah da ya mana cikin wannan aya da girma da yake wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم ومن جنسهم يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم kamubayanatin insi min jini. ita abinda wannan aya ta faɗa mai girma da Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min zuwa ne ya ɗauko wata aya wurin na hali? na namli afon ha hali wata wurin na hali? ya ce Allah ya faɗa haka a siyasin yana yana nuna ni'imar sa da yi ma 'ya'yan adam da ya sanya matayensu a cikin nau'insu a cikin jinsinsu ya ce daga wannan ayar ko wannan bayanin Allah za a fahimci cewar Allah ta'ala bai sanya wa maza 'yan adam matayensu ba da za su sha bambanta da bayi nuhun da za su bambanta da su kama bayanatin inzilin jil kamar yadda mutum ya sha bamban da aljani kaga da wannan ma ba ka da mata cikin aljanu aljanu ba su da mata cikin ƴaƴan cikin kowa ne cikin gidan suna a ba rawa bane an masu mata dan ne zai zo cikin musu aura an mana mata me na ka nace ka duk aleniyar yarinya da yake so akwai ta cikin mu in yan najeriya ba su na ba tafi kasar laraba ko zararka da haɗamarka nan ma an ba su ma ba tsallaka wajen india in kuma gajeru kake so ƙarasa can wajen china ko ka dawo wajen saboda allah ma eh a kanon wani ayar da biya ne wuce zama dan kuma ta kuma ta haka saboda kila ɗan siyasa ne yana so ya tara masu ƙarfi kusa da shi wanda ya su bige mai shi eh to a gare da Allah ne mutum da ya kamata da ya yi ka yi abin da zai fi ƙarfin ka ba banda abin da za mu ta nazari a kan shi in an ce za a auren nan mu a neman aure na musulunci ya ake yi sai ka je ka nemi izini da ya kamata ka nemi izini ko kafin ka fara neman yari to ku za ka nemi yari da ba ganta ba yanzu ka ga sai ka yi guzuri kila ko sai ka yi visa ko kuma ka rika doka sammako ya dare kana ba daji don ko za ka yi sa'a ka zo ka tabbata a suna wasan yara yan mata Ka sai ka duba wanda kake so ko sannan ka tambayi yayanta sai ka je ka nemi izini gana wannan ta dafa kafin nemi kai an ga kayi sama koyo ka ce wajen ƙarfe ɗaya gobe ma ka ce za a tambaye ka wani lafiya wallahi ina shirin neman aure ne kun san wannan aikin da muka samu gaskiya muna samun alheri to kuma na gaba abin da ya kamata ya yi layin aure to me haka kan makokin da ne da ce a ni ba cikin mutane zan aure a gaskiyar magana ba zan boye mu kuma ni aljana nake son aura kuma ina ga in ba dare na ba zan gan su ba don Allah za a baka layi za a baka a zura ma ido kana wannan maganganun ko ba za a ce ka zautu za a daina maka magani akwai matsala ba amma kawo mutum ya saki baki ne wannan magana da yi kwiti ya ce ai za mu a hariyo me ya matsala ai da me ne ya gaya mana hanyar za a yi? zayyana mana hanyoyi da za a yi matakan da za mu ɗauka ka zan abin zai yi arha mutum shi ma ba sai ɗan jaraba ba sai ka yi imani da shi kuma da ka kai imani da shi ka tsaya a haka kar ka tsaya kana wani jarumi jarumi jarumin bayani ba ka da hanyar za ka aro ne ne ya ta amma yanzu da suke magana aikin da suna fira da suna tattaunawa da su kuma haka ba idan ka duba wallahi da zanen jin wasu na muhammad nasir um, abuwan muhammad uh, shekwa ila abu bali ya kaka mai namazi misalai na wasu da sirar da ya kai da aljanu daban-daban daban abin ya burge shi har ya tsaya ya haddace ya rattaba ya zama littafi ana karanta in mun zo gabar da ta kamata a rika zuwa da littafin ana karantawa don kusan cewar akwai abin da ake inkarin a kansa wanda ya riga karra ya rubuta za ku ga inda har rundunar yaƙi yana cinyawa a cikin aljanu sanadiyar wani ta ma an zo baiwar allah ruka ita abin da ya dame ta ya dame ta abin ta mutu da aljanun gidan ba a yi an sa kuma wani yawon muhallin tattaunawa wata wa yana ruka sai wata murya kuma ta zo ana cikin tattauna kai kuma waye suna na ali ta ali wani ali wanda na zo na musulun da wurin kafa ne oh fa ali kai farka kuna lafiya ce mala abin da ya kawo ni tun da na musulun da ban zauna lafiya ba yan uwana a jirin sun fitine ni a to dole mu zama mataki kai eh, dole dan saurara ali yanzu an daina magana ita mara lafiya alaɗan saurare ne wai sai wahidi ya shirya rundunar yaƙi ta matasan aljanu zarata kuma ya ce kai alkainan a kai ne kwamandansu ku je ku nausa ku yaƙi waɗannan ƴan uwan naku aljanu don ba za mu bari ana irin wannan wasan muna kallo duk wanda ya musulunci mu dole ne mu kara hakkin kai fuka je ka jagorance shi ke nan an fita mutum ita mara lafiya ba ita mutum ya da yake mara wai shi ke nan bayan wani lokaci jim kaɗan sai kansu sun dawo sai alina ba da rahoto a yi da Allah ka fita malam wallahi Allah ba mu nasara mun kata kata da su yace alhamdulillah duk a cikin jikin mara lafiya wannan abin na ba ku tabbacin rubuce بوقاية الإنسان من الجن والشيطان ban san abin da kamar da lokacin da wani wannan karatun ban san menene su malaman sunna suke jin tsoron shi ba da ba za su fito su bayyana irin wannan ɓallace-ɓallacen ba sai wani kauce-kauce ake sai wani kawai saboda shi wahidu a shi ma malamin sunna ne malamin sunna ba ya kuskure ne kuma idan ya tafi da kuskure mu daidai ne a gurin mu mai mai raba raba ba gara mu rudu a kan kurakuran shi ba yana nan da rai tsaran mu ne ba wani abu ne da za a karnin mu dai sai da naki a karni bai bi mu da daga da komai ba abin da ya bambanta mu da shi ba larabe ne mu su ka mu bakaken fatar wannan kuma ba daraja ba sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kirya wannan ya ce kada wani balarabi ya yi alfahari a kan wata bakar fadar da rasu la fadla li arabi ala ajami na bi taqwa Allah kada ka dina balarabi ko sai ya rattaba abin da zai mai da mutane mushrikai ko kuma sun kenan zuwa baki a shi ba za a yi gyara ba ai ba a ke rufe shi shi ma kenan ina kare jin daɗi cewa labarin wannan littafin ya kai maka tabbas ba da littafin ya san an yi wannan rubutun kuma bayani ya zo mana daga ɗaliban shi yanzu waɗanda suke can a misra cewa shekara goma ya bar wannan abin amma ba bayyana su baya ba ya dai kame kuma har mai tambaya malam ya muka hukun ba ka tira a Kayan a yanzu sun mai yawa ka fi kenan dama rashin aikin yi ne ya kai cikin magana kawai ko yanzu hidindimu sama da shekara goma baya yin wannan sana'a bid'a a nan baya yin kenan idan sunnar annabi ce akwai lokacin na aka fahimta dan Allah wannan ma bai isa dalili ba in dai sunnar annabi ce wata hidima za ta maka yawa ka kuma daina sunnar annabi yanzu an allah hidima za ta sa ka bar tarawi eh, ka bar taken a yi ka bar nazila kafin magariba magariba kafin bayan magariba ma isha bayan isha hidima za ta maka yawa ka bar da sunan kuma ka bari har na kusa da kai su san ka bari shekara aru aru suna ka ahir ku yi kan ku yi hattara kamar da ja ba rana na ta rukuya ba sabon abu ba ne ba sunnar annabi ce tana cikin addini don annabi ya fayyace da shi bari mu ƙara wannan magana ta الإمام الشرقيطي رحمه الله وتكيلنا الله يسوم الآن awa ɗayan ta kusa su kago? to ina ga ko mubatta dai mubatta mubatta sai mu tashi wannan al-mufassir shamsi din wannan makaranta daidai Allah ba mu lalace ku aiki da shi wanda muka kula Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk